بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah da ba mu dama muka take haduwa daga cikin darussan a darasi na 90 da daga cikin darussan wannan littafi mai albarka na al-muharrar fil hadith wanda al'imam muhammad ibn abdulhadi allah ya masa rahama ya wallafa a wannan masallaci na anas bin malik da ke nan bauchi yau biyar ga watan al-muharram shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wadda ta dace da a talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya don ba ku manta ba har yanzu muna cikin babu sifati sala kuma mun karanta hadisi na dari biyu da hamsin da da nawa dari biyu da hamsin daidai dari biyu da arba'in da tara ne a wurina na ce ku za mu sassanta a kan maganar na koyi hadisin abdullahi bin abbas ko dangane da umarnin da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yadda zai yi sujada umirtu ala sab'ati a'zam wanda wannan umarni ya shafe mu mu mabiyansa to wani hadisi mun fara shi amma ba mu kammala shi ba haka shi za a fara karantawa mu ji abin da za mu kammala a kansa sannan mu je gaba insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة اعبد على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نسكت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري. نعم wani hadisi abdullahi bin abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an umarce ni da in yi sujada akan gaɓoɓi guda bakwai ce waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su ne da goshi ya nuna hanci da hannaye biyu da gwiwoyi biyu da kuma ƙafafu duka biyu wato yatsunsa waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ya ce an umarce shi da ya sujada a kansu jiya kun yi bayani dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi wannan da kuma cewa wajibi ne kuma rukuni daga cikin rukunan sallah cewa lallai ne mutum da ya sujada dukkan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ya ɗora su a ƙasa waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ko da a ce gaɓa guda biyu mutum ya ɗora ɗaya da ya bar ɗaya to zai iya sa a ce sallar sama ta ba don haka muka ƙara da hankali a kan mu mai da hankali da aiki da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tabbatar da cewa an cika wannan umarni na Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan sujada waɗannan gabobi da mutane wasu suke sakaci a kansu wajen ɗora su a ƙasa galibi hanci yana ciki ne mutum ya yi sujada kuma ya sa goshinsa ya bar hancin shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sujada suka ce makana an fahu ala al yakan dora hancinsa ya tabbatar da cewa ya danna shi a ƙasa ba ko ɗan goga wa mutum je ba yadda ka danna goshin ka za ka danne hancin jama'a rike wannan kar mutum ya yi sujada kamar yadda ake shan ruwan tsuntsaye kawai ya dora goshinsa haka sai ya ɗaga a'a ya tsora ta kuma ya tabbatar da ta ya taba kasa sannan abu na shi ne hannayenka ka tabbatar duka hannayen guda biyu suna kasa kada mutum ya tsora hannayensa hannunsa daya daya hannun kuma ya rike wani abu ko mutum ya rike wayarsa sai ya sujada sai ya bar hannun a gefe wanda bai tsora hannu ba daga farkon sujada zuwa ƙarshe har ya tashi aka sallar da saboda alal ya daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذاك إذا إذا سجد على يد واحدة فإنه لا يعتبر ساجدا وتسجودا كاملا sannan na uku shi ne ƙarshen ƙafafu ya tsuna wani zai yi sujada ya sa goyon sa ƙasa sai ɗaga ƙafafun sai suna ta sama ko kuma ya ɗora ƙafa ɗaya bar ɗaya ko ya sa su suna ɗan gogar ƙasa yana ɗaga su kamar suna lilo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan caka kafar ne ta yadda har ya tsunta ma za su kalli alƙibla za ka yadda ka danna gwiwar ka danna hannun ka za ka danna kafar ta yadda za ka yi iya kokarin ka ba kowa ne kafar za ka iya masa wannan ba amma ka yi daidai yadda kafar ka za ta baka goyon baya ka tabbatar duka ya tsunka kafafun nan ka dora su a ƙasa gwagware da za ka iya ko ya tsaye ce ka tankwara ta kalli alƙibla in shi ne iya abin da za ka iya ba amma ka yi ka ɗaga ƙafa ko ko ka ɗaga ƙafa ɗaya shi ma sallar ka bakin ka jama'a an fahimci wannan sauran hukunce-hukuncen da suka shafi sujada na yaya ake buɗe hannaye ya ake buɗe ƙafa yaya ake ɗora hannaye wannan kuma zai zo a cikin hadisai na gaba amma wannan asali na rukunai ne sauran kuma da yake cika sujada amma waɗannan su suka fi komai muhimmanci da yake umir kar a yi wasa da wannan cika wannan shine zai sa ka cika abin da Allah ya ce fasjudu lillahi wa la tasjudu lishamsi wa la lilqamari wasjudu lillah an fahimta ka wannan shine abin da yake cika asalin ma'anar umarnin Allah na cewa a yi sujada ga Allah Allah ya samu cika to a cikin hadisin Abdullahi bin Abbas nan akwai ƙarshen wanda shi wani karatu ne mai zaman kansa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa wala naqtita ya wa kuma Allah ya umarce ni da cewa kada mu rinka naɗe tufafi ko mu naɗe gashi a cikin sallah wannan wani karatu ne da a wurin mutane da yawan sabo mutane da yawa ba wannan karatu ne gashi kuma a cikin a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce shi da ya jada a cikin zane kuma yace an hana shi kada ya yi nade tufafi ko ya kuye shi a cikin sallah abinda wanda yake nufi shi idan mutum ya zo yin sallah to da shi gangan jikinsa da tufafinsa duka bayan Allah su rufina su zuba a ƙasa su yi wa Allah su jada gaba ɗaya idan mutum ya gurfana shi ya duka ne su jada sai nan ita fatin da ita kuka shi kuma bai sai ya taɓa ƙasa saboda shi ɗan gayi ko kuma saboda shi zai ɓata maka adonsa to wannan ya yi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fata ana fahimtar su ɗin ne sannan gashin kan mutum wannan hadisi ba dole bane ya zama ya shafi da saboda gashin namu dama ina yake to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sa yana da tsayin da ta yiwu ko a wurin matar ka baka saba ka saba ga gashin gashin da yakan sauka sai da har yakan zo ya sauka a kan kafadarsa kuma yakan bar shi domin ado ne gare shi sallallahu alaihi wasallam sai sa inda zaka ga manzon Allah ko a ko a mafarki ne ka ganci da wannan kyan surar ta ga gashin sa ya tsanka ga rawani a kansa ai kai kanka kawai ta san ka ga karshen wato kyau kenan sallallahu alaihi wasallam to shine manzon Allah ta kalama yace an hana ni cewa in na zo sujada tun da gashin zai zuba a kasa har kasa zai taba da ka ce kar ki tattare shi shi ma bar shi ya sujada na fata an gane magana baka duk wanda yake da gashi irin wannan zalunci ya shafi wanda bai da gashi irin wannan to ba da ka ake yi ba na fata ana fahimta sai ce an hana ni kar in naɗe tufafi na don zan yi sujada kada kuma in riƙa naɗe in tukwikule in dunkule gashi na saboda zan yi sujada an fahimta to yanzu a takaice wannan ne abin da hadisin yake faɗa to yanzu idan mun shiga cikin fa'idoji za ku ji maganganun malamai masu yawa a kan wannan hukunci na mutum na ke tufafi ko gashi a cikin sallah wanda daga kanta ne alfa'idatul khamisa al-maqsud bi kaffi thawb abinda ake nufi da wala nakfita siya huwa dhammuhu inda ruku'i aw sujud shi da mutum ya tattare ya dunkule tufafinsa lokacin da ya zo rukuku saboda kar ya taɓa ƙasa abu su bi ko lokacin da zai sujada saboda kar shi ya taɓa ƙasa a gane ko wa kadhalika shaddu wasatihi bi shay'in yaj'alu thawbahu la yalmasu al-ard wa kadhalika tashmihu kullihi haka kuma yana ciki nade hannun riga idan mutum yana sallah saboda hannun rigar yana da ɗan tsayin da idan mutum ya yi sujada zai taɓa masa ƙasa sai ya naɗe shi saboda ba ya so ya taɓa kuna fahimta shi ne da ne ku duk yana ciki wa aksu sha'r haka kuma wato dunkule gashi wanda suke da gashi da yawa ai sukan tattare kuna da ganin da mata kan yi sai su tattare sai su ɗauke haka sai su dunkule shi a ta baya haka a ƙiya an fahimta ya wato wannan shi da aksu sha to ya halatta idan ba a cikin sallah ba amma a cikin sallah shi ne aka hana an fahimta ko ya ce na ugu min sujudi ma saboda ya hana shi kar shi yayi sujada tare da tare da ne shi ana so kai kai sujada ballan na gashi ba. shi ma ka bar shi ya zube shi yasa ibnu hajar al-asqalani yake faɗa cikin fasul bari معنى كف الثياب والشعر يجي والكف هو الضم وهو بمعنى الكف والمراد انه لا يجمع ثيابه ولا شعره وظاهره يقتضي ان النهي عنه في حال الصلاه dole ita ce fa'ida ta farko wannan sanin akan cikin sallah idan ba a sallah ba ne sau da na ji waɗansu sun yi amfani da wannan hadisin da yawa ba su fahimci ma'anarsa ba sai suke hana mutane cewa annabi sallallahu alaihi ya hana nade hannun tufafi manzon Allah sallallahu ya hana nade gashi a'a ya hana ne a cikin sallah ya ابن حجر يقول يا شيخ وظاهره an ان النهي hali في حال الصلاه a cikin sallah. amma idan ba a cikin sallah ba ne wannan nade fashi ko sake shi wannan yana da su ba babin al'ada ne wal aslu fi adati al har da yake a sayu al ba har da an samu dalili in ba haka ba ya kamata shi ne shi shine hukunci an fahimta don haka idan ka ga wani yana da gashi mai yawa cikin ya rufe shi ya tsaure ya sa ta can kan ka ɗauka laifi ne idan ka ga wani yana tafiya ya naɗe hannun rigarsa ko shar ko wacin su ya kawo tafiya nan saboda adonsa ka bar shi da adon inda yake so ba wanda ya hana shi na fata a fahimta yau wannan hali ya shafi cikin sallah shi yasa umirtu an asjuda ala sab'ati a'bud ai da ake sujada a cikin sallah a cikin hadisin kuma sai ce wa Allah nafsida asiyamu wa sha'aba duk magana ta kan sallah an bar wannan fa'ida ta gaba me kike hikima da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari yake cewa annahu idza rafa'a thawbahu al-hikmatu fi dhalika annahu idza rafa'a thawbahu wa sha'rahu an mubasharati al-amr ashbah al-mutakabbir saboda karka nuna kamar kana da girman kai kai ba isa a saka a ce kai sujada ba sai ka tsaya kana wani gidda kaza kaza kaza sai zama kamar akwai kyama gare ka daga cikin amma in kana yin sujada tare da jin kaskantar da kai ne kuma kaya ne farin kaya ne wata ci duka za ka zube tare da su an fahimta haka kuma al'umma a shekul babar fi ne daga cikin malamai hanafiya wanda ya rubuta da zafin a inaya da sharhi hidaya yake cewa wala ya kufu dabbahu li annahu law jabbu alama ta nuna isa da kasaiya mutum a ce sai ya lallake ya tufafin sa saboda baya so shi ya taba kasa to shi yasa aka hana saboda ana so ka nuna kaskantar da kai ne a cikin sujada an fahimci wannan fa'ida ta bakwai النهي عن كبت الثياب يشمل تشميل الأجمال mai ake nufi da nade tufafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi nan ya hada da wato tashmirul asma hannun riga mutum ya nade ya hada da bammul a'biya ya hada da tattare da dunkule a baya ko babbar riga saboda ita ma idan ka bar ta ai dukkan su duka zube su mara su zube a kasa to karka nade su karka su kuɗe su su ba ka bar su zube na fata an fahimta kaga kuma mun ke sa babbar riga za ka kaga wannan ya shafi mu zaka idan ma ka nade a cikin wane ne in ka gara ka zo za ka zo jada sai ka zai zube bar shi ya zube a kusa ka zube a kasa a gaban ubangijin ka in ka tashi ka sake haɗewa in kana so amma dai lokacin da kake ka zo yin sujada ko a baya mene alkyabba ko wace ce duka a basu su zube a kasa shine ma'anar wannan mimma basu kawo siyam duk abin da ake dorawa kamar yadda za ka sa kaya kuma duka tsoron wani abu bari ya tuba hafi hali su tubi wannan yana daidai da abin da aka tambayi annabi na guda imanin ita cewa shi wani yana ciki suka ce eh lallai yana daga ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda wannan hadisi da suka kawo wannan hadisi fa'ida ta ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن كبت الثياب هنا يشغل كفه في اثناء الصلاه وكفه قبلها وأنسوا على غير أن يكون الجمهور سكتي هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلي يا هلا يشوى كر أي أجسين صلى الله عليه وسلم كر أي يوم إذا أقار صلى الله سواء كان الكفر لبرد القيام بعمل أو لزيادة الثوب قبل الصلاة شمتم زيجين يستفوا ذلك wani aiki da zai yi in ya zama sai ya tsalla ko kuma a'a saboda ita tsallan kamar yanzu a ce mutum ya zo zai yi alwala sai nan da ta hannunsa yi wani cikin cikin da yi laikar nan da hannun ko to sai suka ce ko da kafin sallah na da To don ka yi tsalla ka kashe kuna fahimta ko kafin tsalla ya zama za ka yi wani aiki sai ka naɗe hannu ne sai ka gama aikin Sai idan kuma za ka yi sallah ka dawo da shi ko kafin sallah za ka miƙe kai wani abu ai babban riga ba a bari da ana da zai ana da zai abu sai suka ce to in ka zo sallah ka sake ta wannan shine maganar jimburin na. amma wasu malaman su kuma wanda imamu malik ibn anas yana ciki al-imamu bukhari yana ciki karkashin babin da ya kawo wannan hadisi da yawa daga cikin malamai wasu imamu shaukani yana cikin malakin musulmi yana ciki suka ce a a a cikin sallah idan kafin sallah ka daga hannun rigar ka da ka nade saboda sallar ka nade saboda za ka yi alwani saboda sallar ka nade a a saboda za ka yi wani aiki ne kai ya fata maka kaya to idan ka zo yin sallah ba a saka dole sai ka cire ba saboda ba don sallar da a yi ba ba ka yi kyamar ka sa shi a ƙasa ba ka yi kyamar ya taɓa wani abu ne a wajen sallah wannan kuma ba matsala amma a cikin sallar ka sai sallar ta fara kana haka to ba sai ka sauke ba ina fata ana fahimta kar kuma ta muce dama asali ya halatta na ɗin hannun riga idan ba a sallah ba don haka idan ka zo sallah a wurin waɗancan malaman to ko ka sani Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi to su sai suka fassara cewa kar a yi a cikin sallah da kuma a wajen sallah idan dai ka zo za ka fara sallar ka san alaƙai su kuma sauran malamai su suka ce a a cikin sallah ne kaɗai idan don sallar ne kai amma idan ba don sallar ka naɗe ba sai sallar ta same ka haka to za ka iya ci gaba da sallar ka haka ana fahimtar wannan cikin shi ابن sa الحنبلي rajab الباري a cikin fatul bari تبويب da bukhari يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب أن عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها فلو كفها قبل الصلاة ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه an ji wannan abu mai wani malik ya ce in kana ya amalu amalan qabla Sala. idan mutum ya zo yi wani aiki kafin sallah fa shammala kummahu sai ya nade hannu rigarsa aw zailahu ko kuma wato sunnar rigarsa aw jama'a sha'arahu ko ya nade ya daure gashinsa lidalika saboda wancan abu fala ba ta an yusalli ka zalika babu laifi kai sallar da haka kama lau kana zalika hay'atuhu wa liba hay'atuhu wa libasuhu kamar yadda idan dama asalin azauta haka ne ko da asalin gayan sa shi ne shi ya yi ya dace to wani kan gayan da yake wani ba mana ta wani gayan da in yayi haka kawai sai nade ta sai bar ta haka shi ma wani shi ma wani yayi to idan haka yayi ka yi ai ya halatta ba ba abin da ya hada shi kai yayi kuma in ka zo sallah kai sallah ka haka domin ba don sallah kai dade ba ba don kyamar karka yi sujada a haka kai ba za ka yi sallar a haka bani kuna fahimta shi ne magana imamu malik وقال الشوكاني في نيل الاوطان الامام الشوكاني في نيل da yake cewa bayan ya kawo wannan hadisin sai ce, wa zahiru anna tarka al wajibun halat salati la kharija sannan kuma al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin littafin babu da masu an tambaye shi akan wannan hadisi shi ma sai ce al-maqsudu an takuffahu li ajali salah abin da ake yake nufi shi ne don za ka yi sallah sai ka rage amma law kana insanu kar kaffahu min qabl li shughulin aw nahwihi amma inda mutum dama ya riga ya rage kayan saboda wani aikin da zai fala ba ta an yi biya ko alama ko alai nan babu yadda ka bar shi yadda yake saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an asjuda ala aka za kaza sai kuma ce wala akufa ko kuma wala nakita sai ke ai ya hada shi da sujada ne to aka ana magana akan idan za ka yi sujada ne karka yi haka idan ba sujada ba ce ta sa kai to wannan baka da laifi an fahimci wannan wannan duka gudun bayanin na yi ne saboda akwai wasu bayan Allah suke da kokari sun kawo wannan hadisi yana ta yawo mutane suna ta turo mana tambaya cewa dama bai halatta a gaɗe hannu riga ba a shi kwata sai suka ɗauka kwata kwata an hana a gaɗe hannu riga ne a'a manzon Allah ya kalla bai hana in kuka ga hadisi ku yi dogon bincike akan shirin da mai magabata suka ce kafin ku gaya wa mutane ka ɗauki zahirin hadisi kawai ka faɗa wa mutane to za ka rike mutane da yawa na fata an fahimta kuma fassara hadisi asali tana da magabata ne waɗanda suka ji hadisi da waɗanda aku waɗanda suka ji suka karanta da su sai kuma waɗanda suka ji hanyar su na fata an fahimta don haka ba a hana daɗe riga ba ba a hana ɗaure gashi ba idan mutum yana da gashin sa an fahimta mun ji cewa zan Allah ya saba har kitso ma yana yi amma mun yi bayanin cewa wannan kitso na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su a al'adar su maza suna kitso amma mu kuma a wannan al'ad a yanzu mu ba zai halatta maka kai kai kitso ba saboda kitso ya zama adon mata ne su kuma mata manzan Allah su sallama ya tsine wa namijin da ya da yake koyon su ya tsine wa matar da ke koyon maza to duk waɗanda al'adar su haka mata suke ado bai halatta kai kai ba idan maza haka suke ado bai halatta mace ta kuma da yau ina fata ana fahimta kamar yadda mu yanzu a nan al'adar mu namiji baya kawai kansa amma manzon Allah ta sallallahu yana daura zani saboda al'adar su ce kamar yadda yanzu in ka je kasashe da yawa in ka je Bangladesh in ka je Malaysia in ka je Indonesia in ka je eh, Somalia kasashe da yawa suna daura zani in ka je Yaman waɗannan su al'adar su ce maza su daura zani mata su sa wando to idan al'adar ku haka ne kai ma sai ka daura zani amma ku anan ka daura zani ka zama dan dauri ka fito kana yawo da shi haka zai zama ya yi kyau da ba amma tun da al'ada ce za ka ita ke determine kar mutum ya ce ya ji manzon Allah ta kana ya kiso sai ce shi ma a bashi a hadisi shi ma zai kiso a a al'adar ku daban da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta in kuma kana so ka yi kiso to ka daura sani ka cika in kana so tun saboda an sallallahu alaihi wasallam ya yi ka kawo mayafi ka ka tsora kawo wane ne kai irin wannan ko kai ka san ba za ka rasa ba ya kike an fahimta fa'ida ta gaba nafsal fuqaha haɓu ala anna al-kafta inna ma yukramu idan kana da gairi haja wannan abin da aka ce an hana ko a cikin sallah idan fa ba bukata amma idan akwai dalili an fahimta yawwa wurin da za ka yi sujada a kai akwai wani abin da idan ya taɓa su ka zai zama maka matsalar da ta yi zai wahalar wanke wani babu shi ai akwai bukata an fahimta ba don saboda kyamar yin sujada da tufafinka ka naɗe ba a kyamar kada ka ɓata tufafinka domin sallar gaba Allah ko ya ce ku guzi na da kuɗin da kulli a cikin sallar taka ana son tsaro amma in ka bari ya taba kasa nan ga tabo ga wace ce sai tun da akan tabo zan yi sallah bari in nada wannan in zan yi sujada don kar ya taba wannan ai din Allah kai ba saba ba Allah ne na fada ana don haka idan akwai bukata babu ne idan ka da كان lam yukra shi شيء الشيخ زكريا الأنصاري أسلم أسلم أسلم المطالب يكي شو يكره للمصلي ضم شعره وزياده في سجوده أو غيره لغير حاجة لكن إذا كان لحاجة فلا يكره فإذا تقوم لا يدخل في هذا النحو من كف ثوبه من أسفله خشية الإثبات كف من نأتي ونقول هذا حد والنور كومي ne كبرش ka bar shi تو أما idan mutum ya yi isbani sai yana kokarin tattarewa don dokar ya yi isbani yana tafiya yana kokarin haka rigarsa ta masa tsayi tana isbani wanda ta masa tsayi yana isbani don haka yana ɗan ja yana matsewa sai ya zo zai yi sallah sai ga aiba zai sa hannu da kuma ya ja rigarsa ya rike a haka irin yadda yake yi ba na fata an fahimta sai ya tuɓi ko ya rigarsa sai yadda rigar za ta tsaya ba ta yi isbali ba sai ya nade kafar wandon don kare isbali wannan ba wannan ba laifi ba ina fata an fahimta haka Muhammad bin Salih al min ya faɗa yace amma dai ya kamata in an gama sallah sai je yanke a rage rigar amma wani lokaci yana iya zama ka sa rigar ka kama ka tsayi kake ka rika rikewa kamar yadda Abubakar radiyallahu anhu ya kai ya daura abin da amma ya masa tsayi ya ce inda sauri ya tafi illa an ata ahada mu sai na rika kokarin nadewa to sai rika kokarin kana nadewa kafin daga baya ka je ka rage amma sai ka rage fa'ida ta sha daya al-ghayatu min hadha an-nahyi al-karaha duk wannan abin da kuka faɗa na halawa ba fa hani ne na haramci ba hani ne na karhanci Allah ya ko lakin da kafa la yusiru sala wannan abu ko mutum ya yi ya nade din don dalilin su da ba wai Allah ta baci bane al-imam zawri ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi cikin sharhin sahih muslim fa kullu hada manhiyun anhu bi ittifaqi ulama Ki duka malamai sun ittifaqi cewa an hana wannan nadewa da na gashi da na tufafi, wa huwa karahatu tanzi amma fa kar hanci ne ba karhanci na ai ba hani ne na haramci ba makaruhi falau salla ka zalika faqad asaa wanda ya salla a haka ya nuna ga da kyauta ba wa sahat salatuhu amma kana da dai fa'ida ta sha biyu annahyu an kafi sha'i khasu bil rijal dun nisa abinda aka faɗa da lalle gashi ne ya shafi maza ne banda maza mace ta ai ta ana son ta lalle gashi ta ai ta bar gashin ta ya sauka da taba kasa ba an fahimta ko wannan namiji ne shi da dama gashin a buɗe yake amma mace da dama gashin na a rufe yake sai ka ce ita ba ta saki na sai taba kasa saboda za ta yi sujjada a ita za ta sai ta lafi an gane ko haka imam al-ghazali ya faɗa a cikin shi'a ulumuddin haka shaukani ya faɗa a cikin nailul ba da waɗansu za ka waɗannan su ne fa'idoji akan wannan hadisi mun ƙaru akwai tambaya akan wannan hadisi maganan daɗe tufafi mausalla da mene? stokin a a baya ciki baya ciki ko kaɗan wai da wannan hadisin waɗansu suke cewa da halatta a yi sallah ba da stokin wai a yi zanzaro baya ciki ko kaɗan ai kun ji ma'anar hadisin alkafu shine alkafu alkafu kuma shine abbanmu ko attayu ko a attashmiru wannan shi ne ma'anar shi amma maganar mutum ya yi zanzaro wannan ba haka bane sannan mun karanta maganar malamai maganar imamul bukhari maganar imamul malik maganar imamul shaukani maganar ibn utaymi cewa idan dama adonka a haka ta faro tun kafin sallah ba ka san shi kuɗi kusa ka wanda adonka da dama a zanzare yake ba a cewa don ya zo yin sallah sai ya cire ai wani lokaci wanda yake zanzaro ma ya fi zama ya fi tutuce bayan sa idan shek ya sa sama da wanda ya cire stokin ai da yawa na sha gaya wa mutane idan mutum zai yin sallah da karamar riga ko da singileti sai ce yi stroking so da in bai sa ba to in yayi sujada yana yi yiwuwa bayan sa ko kunkumin ya bayyana saboda haka ba laifi bane wannan baya ce Allahu ci. sai ba cewa Hmm. yana tambaya akan wanda ya zo yin sallah sai kora ya tsunsa kaɗai sai bai sa tafinsa ba shi wani yana cikin hadisan da mu karanta a gaba akan babin hay'atu sujud da kuma hay'atu ruku a ah, hadisai da guda uku a jere wanda suke gaban mu to amma kuma zai iya bada amsan tun yanzu idan dai har mutum riga ya ɗora hannaye a kai kamar yadda ya ce an umarce ni da in yi sujada a kuma akan hannaye ya zama ya ɗora hannaye to sujada to sallar ta yi amma kuma idan mutum bai ɗora takukansa ba to bai cika hai'ar sujada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daidai da saboda hadisin da za mu karanta gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka faita warfa mirfaɗaika ka ɗora tafukanka haka sannan ka daga biyoyin hannunka to idan mutum bai ɗora ba sai sa ya su haka ai bai sa ka tsaye ba hmm. ka fahimta to amma ba zai zama ya kai rukunin da har za a iya cewa sallah ta ɓaci ba saboda ya riga ya yi rukunin na sujada an ce ya ɗora kuma ya ɗora to amma bai ɗora irin yadda aka koya masa ɗora ba sai ya zama shi ba. abin nan a sa'a lakin ka hasara su ka gane ko wallahu ala amma mutumin da akwai lalura da ta sa ya haka akwai lalura yana da ciwo a nan ko wurin akwai takokin kamar yadda ta ce sai mutum ya yi haka wannan ba za a ce shi ya yi laifi an fahimta amma kurakuran da mutane suke a cikin sujada suna da yawa idan muka zo karanta wancan za mu faɗe su insha Allah na'am نعم نعم نعم نعم طيب shi ba biyan mun faɗa a idan kana riƙe da yaro sai ka yin sujada to dole ka ajiye shi ka yi sujada idan ka yi sujada ba tare da lalurar da ta hana ka yin da ta hana ka tsora hannu ba sai ka kuma ka yi a akan hannu ɗaya ba wai ciwo ba ne a hannun ba wani abu ne, to wannan sallar ba ta yi ba annabi sallallahu alaihi sallama ai ya yi sallah yana rike da imama amma idan ya zo ruku'u da sujada ai aje ta yake sai ya rike sai ya sujada cikakkiya yi ruku'u to haka ne mutum idan zai yi sai aje yaro a jefe kana iya sa idan yaro kana jin tsoron zai gudu ne ko wani abu za ka isa shi a tsakankanin hannunka sai ka matse shi haka amma dai hannayen ka dole ka tsora lalurar da za ta iya hana ka ka tsora wannan da ita ce idan ba ka da hannu ko kuma hannun akwai ciwo wanda ba zai yi ba amma ba haka ba dan bajirin yaro da kai lalurar da mutum zai sujada ya har ya gama ba amma idan mutum ya riƙe sai ya yi sujada daga baya yaro zai ta sai ya ɗan riƙe shi sai ya take wannan babu laifi abinda muka ce shine ya kai gwargwadon da ka dora har za ka yi ce subhana rabbiyal a'la to sauran kuma sai ka riƙe akan wannan maganin ko ni ba salata hmm. baya so ko karin duba ko yi hmm. eh shi ne sai sa wannan dai jan kwale amma sai sa ko shek ko karfi sai ya sallah ne idan zai bai da sai wai a kamar ya babbar gida ta ce ko kuma a sai sa karama a kan wannan to sai a je kayan kaina a cikin masallaci ko in zai zo masallaci oh <laughs> ka zo irin wannan wai dan ne idan ya dinka sabon tufafi shadda ce ta sha guga ta sha kai ta sha tashi to shi wai zai fito baya so a mummatse shi a cikin mutane da har zai iya sa a ce tufafin ta ya yi tsibin ko za ka sai ya cire sai ya bar ƙarfin gine su ciki ko sai race wannan sai je ya sallah in ya dawo sai sake dorawa haka ne yake wannan dan gaye mummunan dan gaye ai asalin tufafin alaji duk lokacin da ka zo ɗinka sabon tufafi don Allah duk lokacin da ka zo ɗinka sabon tufafi ka tuno a ranka cewa za ka ɗinka wa Allah ne don kai masa sallah alhaji aiki fasi ya zama banza idan wai har ba za a je a danne shi a ƙasa a yi wa Allah sujada me amfanin sa ya bani adama ku zo zinata kuma inda kulli masjid Kana ce duk lokacin da za ku zo wuri na ku sa ku rike adon ku kai kuma sai ka zo wa Allah da, sai za ka tafi zan ne kuma sai ka sa kaya wannan wannan ya garin banza ne ina gaya muku wannan duk lokacin da za ka ɗinka sabon tufafi da duk lokacin da zaka wanke ka goge ka rinka halarta cewa za ka yi wa Allah ne don ka yi masa sujada da shi sai zama duk lokacin da ka sa tufafin kana samun lada a amma ba haka ba da kai da tufafin ka duk kun zama ka sa a banza ka cire a banza idan ba ka halarto da niyyar bauta wa Allah da shi saboda duk babin almubaha na al'ada idan baka jingina su zuwa ga Allah da niyya ba a samun lada a kai shi yasa ba lada akan sabon kaya ba lada akan ka ci farfesu ba lada akan ka yi tafiya ka hau keke ko mota ladar ita ce idan ka niyyarta za ka bauta wa Allah da wannan abu zan hau mota amma da niyya ta kuma a ciki akan zan isa masallaci da niyya ta akan wannan motar ta yi sabin in wani abu da zan samu lada wani shi ne sai ka rika samun lada duk lokacin da ka amma in kawai don zallan gaye ne ba lada kuma ba yi na fata ana fahimta saboda haka me zai hana me zai sa a ce musulmi daidai lokacin da ya an kira sallah ba zai je ɗauko kayan da yake na ɗaya ke gogi ya sa ya je alwa Allah sallah in ya zo za su gaba da zance da mutane ya cire ba yanzu Allah bai kai haka ba a wurin mutum ha ba ai ya kamata mutum in zai auna ba kar ka tuna da mutanen da zaka je ka yi kabu da su ka tuna da wanda zaka je ka tsaya a gaban hmm. ai Allah ya wuce haka a wurin mumini kan Allah ya wuce haka shi yasa ake so duk mutumin da yake da kaya yana sa kananan kaya wanda ya halatta ka sa kananan kaya amma lokacin da ka zo sallah kuma sai ka sa kayan da a al'adar ku an ga wane to mutuncinsa ya fi yawa to sai ka sa irin sai za zaka zo sallah in zaka je ofis sai ka sa kayan ka yanda kake so amma za ka je sallah wani irin shiga ne aka fi so idan an ganka an ce wannan mai mutunci ne haka za ka sa sai da yanzu inda a ce wani babba ne zai baka akwai ba ka sa wannan kayan ba ake kamar ka sa wa Allah duk kuma kayan da zaka isa ka je masallaci to zaka iya ganin kowa ma da shi ina fata ana fahimta ya kamata mu rika girmama addini Allah ce wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub girmama abubuwa na addini yana cikin alamomin takawa duk abin da ya shafi addini sallah azumi ba sai ka masa shiri ka nuna girmamawa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايا حكا يقوم سمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lahu alhamdu fil ya ba mu dama muka sake haduwa daga cikin darussan a darasi na casa'in da biyar daga cikin darussan wannan littafi mai albarka na al-muharrar fil hadith wanda al-imam muhammad ibn abdulhadi allah ya masa rahama ya wallafa a wannan masallaci na anas bin malik da ke nan bauchi yau biyar ga watan al-muharram shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wadda ta dace da talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar don ba kuma ta ba har yanzu muna cikin babu su kake sala kuma mun karanta hadisi na 250 da da nawa 250 daidai 249 ne aure na na ce ku za mu sakanta a kan maganar makoyi hadisin abdullahi bin abbas ko dangane da umarnin da Allah madaukakin sarki yawa manzon Allah sallallahu alaihi a akan yadda zai yi sujada umirtu ala sab'ati a'zu wanda wannan umarni ya shafe mu mu mabiyansa to wannan hadisi mun fara shi amma ba mu kammala shi ba saka shi za a fara karantawa mu ji abin da za mu kammala a kanta sannan mu je gaba insha Allah na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ولا نسكت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري نعم wani hadisi abdullahi bin abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an umarce ni da in yi sujada kan gaɓoɓi guda bakwai ce waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su ne da goshi ya nuna hanci da hannaye biyu da gwiwoyi biyu da kuma kafafu duka biyu wato yatsunsa waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ya ce an umarce shi da ya sujada a kansu jiya mun yi bayani dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi wannan da kuma cewa wajibi ne kuma rukuni daga cikin rukunan sallah cewa lallai da mutum da ya sujada dukkan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ya ɗora su a ƙasa waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ko da a ce gaba guda biyu mutum ya ɗora ɗaya da ya bar ɗaya to zai iya sa a ce sallar sama ta yi ba don haka muka ƙara da hankali a kan mu mai da hankali da aiki da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tabbatar da cewa an cika wannan umarni na Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sujada waɗannan gaɓoɓi da mutane wasu suke sakaci a kansu wajen ɗora su a ƙasa galibi hanci yana shi ne mutum da yi jada kuma ya sa goshinsa ya far hancinsa shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi jada? suka ce makana an fahu ala al yakan dora hancinsa ya tabbatar da cewa ya danna shi a ƙasa ba kawai ɗan gogawa mutum ne ba yadda ka danna goshin ka ka danne hancin jama'a yi da wannan kan mutum ya yi sujada kamar yadda ake shan ruwan tsuntsaye kawai ya tsora goshinsa haka sai a a'a ya tsora goshinsa kuma ya tabbatar da hancinsa ya taba sannan abu na biyu ne hannayenka ka tabbatar duka hannayen guda biyu suna kasa kada mutum ya tsora hannayensa hannunsa daya daya hannun kuma ya iya wani abu ko mutum ya rike wayarsa sai ya sujada sai ya bar hannun a gefe wanda bai dora hannu ba daga farkon sujada zuwa ƙarshe har ya tashi a takallar da zai saboda alal ya daini manzon Allah ta kallama ya ce haka idan idan sajada ala yadi wahida fa innahu la yu'tabaru sajidan wato sujudan kamila sannan na uku shine karshen kafafu ya sunna wani zai yi sujada ya sa goyon sa kasa sai daga kafafun sai sa kafafun su suna daidai ta sama ko kuma ya tsora kafa ɗaya bar ɗaya ko ya su suna ɗan suna ɗan gogon ƙasa yana ɗaga su kamar suna biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shakka kafar ne ta yadda har ya tsunta ma za su kalli alƙibla don ka yadda ka danna gwiwa ka danna hannun haka za ka danna kafar ta yadda za ka yi iya kokarin ka ba kowa ne kafar za ta iya maka wannan ba amma ka yi daidai yadda kafar ka za ta baka goyon baya ka tabbatar duka ya tsuka kafafun ka dora su a ƙasa gure da za ka iya ko ya tsatsa ce ka tankwara ta ta kalli alƙibla in shi ne iya abin da za ka iya ta amma ka yi ka ɗaga kafafun ka ko ka ɗaga kafa ɗaya shi ma sallar ka ba ba jama'a an fahimci wannan sauran hukunce-hukuncen da suka shafi sujada na yaya ake buɗe hannaye ya ake buɗe kafafu yaya ake ɗora hannayen wannan kuma zai zo a cikin hadisai na gaba amma wannan asali na rukunai ne sauran kuma da yake cika su da, amma waɗannan su suka fi komai muhimmanci da yake umir kar a yi wasa da wannan cika wannan shi ne zai saka cika a kula Allah ce fasjudu lillahi wa la tasjudu lishamsi wala lilqamari lil wasjudu lillah an fahimta zaka wannan shi ne abin da yake cika asalin ma'anar umarnin Allah na cewa a yi sujada ga Allah Allah ya kama Amin. to a cikin hadisin Abdullahi bin Abbas din nan akwai ƙarshen wanda shi wani karatu ne mai zaman kansa shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara da cewa wala nakfita siyaba wa sha'a kuma Allah ya umarce ne cewa kada mu rinka naɗe tufafi ko mu naɗe gashi a cikin sallah wannan wani karatu ne da a wurin mutane da yawa sabon mutane da yawa sun wannan karatu ga shi kuma a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce shi da ya jada a cikin da ne kuma yace an hana shi kada ya yi tsallaɗe tufafi ko ya kiɗi shi a cikin sallah abinda wanda yake nufi shi idan mutum ya zo yin sallah to da shi gangan jikinsa da tufafinsa duka bayan Allah su ritina su zuba a ƙasa su yi wa Allah su gada gaba ɗaya idan mutum ya gurfana shi ya duka su gada. sai nan ita fata zai tuko shi kuma bai so ya taɓa ƙasa saboda shi ɗan gayi ko kuma saboda shi zai ɓata masa abinsa to wannan ya yi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hannu na fata ana fahimtar su zai sannan gashin kan mutum wannan hadisi ba dole bane ya zama ya shafi saboda gashin namu dama ina yake to amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashinsa yana da tsayin da ta yiwu ko a wurin matar ka ba da safa ka saba ganin gashi a wurin ba gashin sa yakan sauka ta yadda har yakan zo ya sauka a kan kafadar kuma yakan bar shi domin ado ne gare shi sallallahu alaihi wasallam sai sa inda zaka ga manzan Allah ko a ko a mafarki ne ka ganci da wannan kyan surar tasa ga gashinsa ya sauka ga rawani a kansa ai kai kanka kawai ta san ta ga karshen wato kyau kenan sallallahu alaihi wasallam to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ni cewa in na zo sujada tun da gashin zai zuba a kasa har kasa zai taba zaka ce kar in tattare shi shi ma bar shi sujada na fata an gane magana ka duk wanda yake da gashi irin wannan ba ne ya shi? wanda bai da gashi irin wannan to ba da kai ake yi ba na fata ana fahimta sai ce an hana ni kar riƙa na nade tufafi na don zan yi sujada kada kuma in riƙa na in tukuikuye in gashi na saboda zan yi sujada an fahimta to yanzu a aiki. wannan shine abin da hadisin yake faɗa to yanzu idan mun shiga cikin fa'idoji za ku ji maganganun malamai masu yawa a kan wannan hukunci na batun ɗaya tufafi ko gashi a cikin sallah wanda daga kansa ne sa faidatul khamisa al-maqsud bi kaffi thawb abinda ake nufi da wala na nakfi tasfiya huwa da inda a wani sujud shi da mutum ya tattare ya hulkule tufafinsa lokacin da ya zo rukuku saboda kar ya taɓa ƙasa abu su ko lokacin da zai sujada saboda kar shi ya taɓa ƙasa an gane ko wa kadhalika shaddu wasatihi bi shay'in yaj'al thawbahu la yalmasu al-ard wa kadhalika tashmiru kullihi haka kuma yana cikin nade hannun riga idan mutum yana sallah saboda hannun rigar yana da ɗan tsayin da idan mutum ya yi sujada zai taɓa masa ƙasa sai ya naɗe shi saboda baya so ya taɓa ƙasa kuna fahimta shi ne tashmirin ku duk yana ci wa aksu sha'ar haka kuma wato dunkule gashi wanda suke da gashi da yawa ai sukan tattare kuna da ganin da mata ta yi sai su tattare sai su ɗauke haka sai su dunkule shi a ta baya haka a ƙiya an fahimtar ya wato wannan shi da aksu sha to ya halatta idan ba a cikin sallah ba amma a cikin sallah shi da aka hannu an fahimta ko ya ce na ugu mina su sujudi ma saboda ya hana shi kan shi yayi sujada tare da tare da mai shi ana so kai kai sujada da na gashi ka shi ma ka bar shi ya zube shi ta ibnu hajar al-asqalani yake faɗa cikin fatul bari ma'ana kaftu siyasi wa sha'r yace wal kaftu huwa dhamm wa huwa bi ma'na al-kaft والمراد انه لا يجمع ثيابه ولا شعره وظاهره يقتضي ان النهي عنه في حال الصلاه. تولى تتكي فائده تفرقون ولا الغني اكن تكي sallah. idan ba a sallah ba ne sau da na ji waɗansu sun yi amfani da wannan hadisin da yawa ba su fahimci ma'anarsa ba sai suke hana mutane cewa annabi sallallahu ba ya hana nade hannun fata manzon Allah sallallahu ya hana nade gashi a'a ya hana ne a cikin sallah ibn hajar kun ji abin da yace wa ya yattabi anna an an anhu fi halin salah wala cikin sallah amma idan ba a cikin sallah ba ne. wannan nade tufafi ko sake shi wannan yana daga cikin babin al'adat ne wal aslu fi adati nan iba hatta yanzu a sarifin iba har sai an samu dalili in ba haka ba ya halatta shine shine hukunci an fahimta don haka idan ka ga wani yana da gashi mai yawa cikin da ya zo shi ya tsauri ya sa ta can kan ka ɗauka laifi ne idan ka ga wani yana tafiya ya naɗe hannun rigarsa ko shar ko a su ya kawo ta iya nan saboda adon ka bar shi da adon da inda yake so ba wanda ya hana shi na fata a kan yau wannan hali ya shafi cikin sallah shi yasa umirtu an asjuda ala sab'ati a'bud a ina ake sujada a cikin sallah a cikin hadisin kuma sai ce wa Allah a asiyamu wa sha'a za ka duk maganar kan sallah an fahimci fa'ida ta gaba me kike hikima da ta samu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari yake cewa annahu ila rafa'a sallahu al-hikmatu bi